Mai sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yau kuma cikin ikon Allah mun sake saduwa ta cikin wani shirin tambaya da amsa daga nan Radio France International. Kamar yadda aka saba shirin tambaya da amsa shiri ne da ke kokartawa wajen amsa tambayoyi game da abubuwan da kuke neman ƙarin haske a kai koma menene. har ila yau michael kudisin ke muku marhaba lale a daidai wannan lokaci ba tare da wani jinkiri ba za mu ɗauko tambayar mu ta farko a cikin shirin yau tambayoyi ne masu kamanceceniya da juna aka gwama a nan kuma sun fito ne daga habibu abubakar birnin bayero garba na hali kamba duk a jamhuriyar Nijar da Murtala Chopin da Rice daga Kalgodam karamar hukumar Igabi a jihar Kaduna tarayyar Najeriya so suke su sani ko man fetur na jamhuriyar Nijar na biya mata bukatunta kamar a bangaren kiwon lafiya da samar da ababen more rayuwa? Kuma yaya matsayin makamashin uranium yanzu a Nijar? Yaya darajarsa take? Kuma wai yanzu wata ƙasar waje ke tafiyar da duk abin da ya shafi uranium a Nijar? Na haɗa ku da Sani Rufa'i, malami masanin zamantakewa a jihar da jamhuriyar Nijar, ga kuma yadda suka tattauna da wakilin na can Ibrahim Malam Cillo. A gaskiya samuwar man fetur a Nijar ya haihu abin da ake ce ma desillusion, abin da mutane suka yi zato suka yi tsammani kyakkyawan hatar da aka ba samuwar man fetur ya jawo abin da mutane jikinsu ya sanyi. A lokacin da Nijar ta samu man fetur kowa ya tsammani ƙasa za ta sauya arziki zai yadu kiwon lahiya manya alƙalama da aka sani za su bunƙasa amma bayan shekara ɗaya biyu eh, mutane ya jikin su yi sanyi he zama irin nan misali na rdc yadda ake cewa scandal geologic da arzikin man fetur kin amma kusan bai sa ba nijar ta ci gaji abin da kyakkyawa da aka mishi kuma wannan abin da yake da shaida shi ne alƙalama da eh, hukumar majalisar ɗinkin duniya mai raya ci gaba take a pinut wanda kullum tun da man fetur ya hutu nijar ita ce ko ta kuta ko kuma eh, mai bima ta ƙarshe a kasashen da suke jin daɗin rayuwa hatta da na bana da aka hudu kaga nijar ita ce ta kuta kenan a takaice dai man fetur eh, bai amsa kyakkyawar hatar da mutane suka ba shi ba abin ɗaya ma na misali bai jawo ba aka wasa su moga har yanzu man da ake sha yan yi su gashi saboda tallahi da najeriya take badawa yasa dole yan nijar sun je waje su ji su samu man fetur da za su sha bai jawo ba aka samu ragol farashin hatara farashin shi kan shi a wani kishi don amsa ita ce man fetur irin na sauran kasashe bai aiho abin da mutane suke tsammani ba kamar talakan nijar bai ɗanɗani daɗin man fetur ba kuma bai ɗanɗani daɗin kuɗin man fetur gaskiya ba a cewa ba ɗari bisa ɗari talaka bai ci amfanin shi ba amma abin da aka yi zato aka yi tsammani in ƙasa wanda ita ce ta ƙarshe in ta samu man fetur kuma da ta ɗauki darasu da wasu ƙasashe a yi tsammani alƙalama wannan na musamman na kiwon lahiya da ilimi da samun ruwan sha kusan ba a samu biyan bukata a su amma wasu bangare kamar eh, an samu eh, guraben ayyuka kaɗan da aka samu an samu gine-gine a wasu wurare an samu ƙarin shiga eh, kuɗi da gwamnati take samu ka ɗauka duk shekara a hudun shugaban ƙasa ma wajen miliyar tamanin nijar take samu a sakamakon man fetur amma ga talaka kyakkyawan zaton da aka yi tsammani fi sabilillahi man fetur ana iya cewa bai jawo wa nijar ba kuma watakila mutane gwamnati ba ta yi aiki da sadarwa ba wani a waya mutane kai akan kan su zura ido akan man fetur da an waya mutane kai akan abin da Nijar take huddowa a kwatanta mutane kar su zura komi akan man fetur watakila da ba su yi bijira irin wannan wanda yanzu suke yi akan shi amma daga wasu bangare kamar kudade da wasu bangare gwamnati take shiga nan an samu dan ci gaba da a hutun man fetur an samu budijen gwamnati ya karu ya kai daga nan da aka kai budijen ya kai kusan miliyar dubu da ɗari biyar har a wannan shekaru ya kai miliyar dubu biyu. to sani a ɗaya waje nijar ta daɗe sama da shekara arba'in da biyu ko da uku tana haƙa eh, eh, sinadarin ko kuma makamashin ko eh, ya da takaice iranium shi kuma wani matsayi yake da a ƙasar nijar. iranium ka ɗauka abin da ya sa mutane suka raka baya bayan na suka raka manganu a kan shi Eh, wasu abubuwa ne da suka faru me ka ɗauka iranium na niger kamar da aka hudu a cikin tsarin mulki arzikin karkashin kasa na talaka ne kuma a doka ta kayyadance shi a wannan kishi kuma matsayin shi wannan ma'adanin da ake jama da su strategic eh, ma'adani ne dalilin ana kera makamin nukiliya da shi yake da wani matsayi na musamman wanda iya yi barazana ga tsaron kasa shi yasa doka ta kayyadance shi to amma wannan shekarun an ga wasu abubuwan da suka sa mutane suka rika aya tambaya suka ce ya kasar na ita take kula da arziki wannan na uranium abu na farko shine huto uranium na umura nan wanda da an an hudo shi zai sa Nijar ta zama ta biyu a kasashen duniya da suke hudo uranium amma dalilin babbar mu'amala ta ita ce areba batta so saboda farashin da ke da ko a kasuwa bai mata ba aka hana Nijar. ta hudo shi saboda farashin bai ma areba ba wannan shi yasa mutane suka karkace watakila wannan ma'adin na uranium ba gwamnatin Nijar bace take da iko a kan shi kuma in ka lura shi wannan ma'adanin uranium iya daga cikin bangare wanda ba bari ba kowane kamfani ko wata kasa ta zo ta yi babaki kan shi ban da horon shi magana ta biyu abin da ya sa mutane suka karka cece kuce kan shi shine magana ta kwanan nan da ministan cikin gida yi wanda ya ce eh, are ba tausayin mu ne take take sayan uranium wasu suka karka za a tambaya suka ce to eh, me yasa za a faɗi haka alhali mana iya zuwa ga waje mu sai da ma wasu don shi ma uranium yana daga cikin abubuwan da ya dabibbiya mutane ido suka rasa eh, hatta da wurin gwamnati da ake hambarewa dalilin shi ne to a darajar su take ayo kuma musamman ma a tabbatar da zancen da kai na cewa kamar ba Nijar ba ce take ikon wannan uranium eh kamar inda na hudu muku yau darajar uranium eh, daraja ce warwas da gaske ne darajar shi ta faɗi to amma ka kwamance shi abu ne wanda wasu dalilai a duniya suna sa shi halu ya sake zabura ya hau yanzu misali man fetur ya hawar hawa ya kai kusan dola 80 da wani abu shi zai sa uranium ya yi sama kenan kasancewa cewa kudin shi iya kasa ba hujja ba ce ta abari a eh, banzantar da shi a bari wata kasa tare ka eh, ce ma Nijar ga yanda za ta yi da shi a wannan shi amma yanzu ka dauka ko da areba wasu gurare da yawa tana rihiya eh, ka dauka su Mozambique da kanarai da take hudu shi tana rihiya ma'adananta to haka wannan a niger rishi daraji ta yi kasa ya sa eh, an rage ma'aikata da yawa wanda ke amma ko da yake ce maka iya isa wani abu dalili na duniya iya isa hallo ya tashi kamar da Eh, eh, hatsari da aka yi na fukushima ya sa shi kasa hallo wani abu hallo iya sa shi hallo ya tashi ko barazanar tsaro ko yaƙi barazanar yaƙi tsakanin kasashen duniya hallo ya sa shi ya zaburi ya tashi kenan bai kamata ba hallo a banzatar da shi a bari eh, kamfanin areba ya ma nijeriya da ya ga dama da shi. To madalla Soga ga ta wannan waka ta dan kwali. Da fatan dai amsar da ya samu ya samar da gamsuwar da masu tambaya suka bukata. Sai tambaya ta gaba da ta fito daga Yahaya mai gyaran fari zake unguwar Rimi Bus Stop Kaduna tarayyar Najeriya. Bala Bali Sale babban tela a Jadi Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Nema suke a basu takaitaccen tarihin shahararren mawakin nan dan Afirka ta kudu Loki Dube. To na gayyato abokin aiki Nura Ado Suleiman don ya taimaka. ja nura an haifi loki dube ne a garin emelo wanda a yanzu ake kira mapulanga a afirka ta kudu a ranar 3 ga watan agustan shekarar 1964 kafin a haife shi iyayensa suka rabu lamarin da ya bar mahaifiyarsa da renansa tare da yayyansa biyu tandi da patrick mahaifiyarsa ce ta sanya masa suna loki ma'ana sa'a wato tana nufin ta yi sa'a wajen haihuwarsa saboda a cewarta ta yi bari sau da dama kafin daga bisani cikin loki ya tsaya Loki ya yi ilahirin rayuwarsa na yarinta ne a gurin kakarsa Sara, saboda mahaifiyarsa ta kama aikin da dole ya sa ta bar garin. A wata ganawa a shekarar 1999, Loki ya bayyana kakarsa a matsayin wadda ya fi ƙauna a duk faɗin duniyar nan. Saboda da ƙarfin ikon Allah ta yi rainonsa, har ya kasance abin alfahari ga kansa da ma al'umma. A matsayinsa na yaro ɗan ƙarami, Dube ya fara aiki a wani lambun furanni. amma da ya girma sai lura cewa baya samun isassun kuɗi na biyan bukatunsa nan ne yanke shawarar komawa makaranta daga nan ne ya shiga wata ƙungiyar mawaka na coci ba daɗe ba da haɗin gwiwar wasu abokansa ya kafa wata ƙungiya mai suna the skyway band a makarantar ne ma yake cibis da aƙidar nan ta rastafari har ya shiga ƙungiyar rastafari movement wani addini da shi ma yarda da allah ɗaya mabiya addinin kuma na girmama tsohon shugaban habasha haile salasi Dube yana ɗan shekara sha takwas ya shiga wata ƙungiya ta wani ɗan kawunsa wato The Love Brothers Band. Ƙungiyar ta yi suna ainin a Afirka ta kudu da kewaye. A lokacin da yaren Zulu ƙungiyar ke waƙa. A kuma daidai lokacin ne Loki Dube ya fara koyon turancin Ingilishi. Kuma daidai lokacin ne ya fara lura da cewa yana samun ƙarin masoya. Bayan ya gwada raira waƙa da salon rege inda yake yaɗa saƙonni na zamantakewa da neman 'yanci. a shekarar 1984 ya yanke shawarar sakin waƙoƙi a wannan salon na rege inda ya yi wani album mai taken Rastas Never Die. Duk da cewa bai samu kasuwa yadda yake so ba, ya ci gaba da yi yana yada ƙidar yaƙi da gwamnatin wariyar launin fata. Hakan bai yi wa gwamnatin daɗi ba, shi ya sa mata ta soke album ɗin nasa, saboda kalamai masu zafi na sukarta da ke kunshe a ciki. A shekarar 1985 ya sake buga wani albam ɗin mai taken Think About the Children, wanda ya kai matsayin sayar da sama da kwafin albam ɗin miliyan ɗaya, wanda hakan ya maishe shi shahararren mawaƙin rege a Afirka ta kudu da ma duniya baki ɗaya. A shekara ta 1995 Lucky Dube ya yi babban kamo inda mashahurin kamfanin nan na Motown Records da ke Amurka ya ɗauke shi kwantiragi. A 1996 Dube ya lashe kyautar mawaƙin da duk Afirka babu wanda ya sayar da yawan albam ɗin da ya saida. Baya ga waka dube yana fitowa a fina-finai fitattu daga cikin waɗanda ya taɓa fitowa sun haɗa da Voice in the Dark, Lucky Strikes Back da sauransu. Ranar 18 ga watan Oktoba na shekarar 2007 Lucky Dube ya game da ajalinsa a Johannesburg, jim kaɗan bayan da ya sauke biyu daga cikin 'ya'yansa bakwai a gidan wani kawunsu. Rahoton 'yan sanda ya nuna cewa waɗanda suka kashe shi barayin motoci ne, waɗanda suka rantse ba su gane shi ne ba, a lokacin da suka harbe shi da bindiga duk da cewa sun yi nadamar aikata wannan aika-aika kotu ta yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai daga cikin waƙoƙinsa da suka yi fice akwai different colors waƙar da yake bayanin cewa duk da bambance bambancen mu musamman ma a launin fata al'umma ɗaya muke kuma allah ne halicce mu kaɗan kenan daga tarihin shahararren mawaƙi ɗan ƙasar afirka ta kudu lucky dube godiyarmu mu a gare ka lura da wannan kokari. Babu jinkiri za mu ɗau tambayar najibulla Nasir daga Kwanni a jamhuriyar Nijar. Auwalu Ma'azu daga garin Gashuwa a jihar Yobe, Najeriya, da Maryam Daura mai Barcelona tudun nufawa Kadunan Najeriya. Suka ce a wace shekara ce aka kulle yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta hana amfani da makamin nukiliya kuma waɗanne ƙasashe ne suka taɓa amfani da makamin. To mun yunkura wajen ba da amsar wannan tambayar. Makamin nukiliya dai nau'i ne na makamin kare dangi da ya shafi sinadari mai haɗari. Banda ya mika wa masu abun wato Malam Abdullahi Yalwa mai sharhi kan harkokin makamai na ƙasa da ƙasa da ke garin Bauchi a tarayyar Najeriya. Ya fara ne da irin ƙoƙarin da aka yi na hana amfani da wannan makami mai ɗaura wa ɗan Adam alkaba'i da kuma irin amfani da makamashin nukiliya ke yi banda kisa ga dai waka a bakin mai ita. A alaka na ƙasa da ƙasa na duniya an jima ana ƙoƙari wajen ganin cewa an dakile aiki da irin wa'annan abubuwa ko amfani da su a wajen yaƙe-yaƙe ko mallakan su ko tara su wato ajiye su ba bisa wato ƙa'ida ba abin nufi don akwai yanayin da irin wa'annan abubuwa akan yi amfani da su ba don yin yaƙi ba su sinadaran da ake amfani da su ana iya amfani da su a kamfanoni wajen sarrafa wasu abubuwa na bukatun yau da kullum don haka akwai kima da idan wata ƙasa ta mallaka adadinsa yakan iya zama barazana ya nuna cewa tana da sha'awa ne ko niyya ko wani nunkufarci domin yin amfani da shi wajen ah, yaƙe-yaƙe to tun lokacin da aka kirkiri wannan abu a shekara ta 1860 bayan wani baturen ƙasar ingila wadda ake ce da shi frederick guthrie ya gano wani sinadari da ake ce da shi iskar mustard da aka yi amfani da shi aka gane illarsa tun daga wancan lokaci ƙasa da ƙasa ake ƙoƙari ganin cewa an dakile yaduwarsa kuma mafi kusanci da aka yi shine a shekara ta 1900 da wato 93 1993 shine aka yi yarjejeniya na ƙasa da ƙasa cewar a hana mallaka amfani ko tarawa ko killacewa na irin wa'annan makami domin lahani da illa da yake da shi ga duniya baki daya an yi amfani da wannan makami farko a ƙasar germans ita ne ta yi amfani da shi ta farma sojojin ƙasar faransa kanada da na algeria kuma a lokaci guda sama da mutane dubu casa'in suka halaka wato suka mutu kuma kimanin miliyan ɗaya da dubu dari uku suka jikata sakamakon amfani da wannan makami a wancan lokaci da aka fara amfani da shi wadda ita kasar germany ko jamus kamar yadda muke faɗi a hausance ƙasashe da suka mallaki wannan makami wadda aka tabbatar suna da yawa kaɗan daga cikinsu akwai ita kanta ƙasar germany kamar yadda na faɗi akwai ƙasar america akwai ƙasar isra'ila akwai koriya ta arewa akwai ƙasar indiya akwai ƙasar iraki wadda an zargi shugaba saddam da yin amfani da shi wajen fada da kurdawa a lokacin da yake mulki sannan akwai kasar russia kuma a 'yan baya-bayan nan an ce kasar syria don an yi amfani da shi a wannan yaƙi da ake a ƙasar syria na yanzu sannan lokacin shugaba muhammad gaddafi an zarge shi shi ma da yin amfani da wannan makami a ƙasar libya a gaishe ka malam yalwa da fatan masu tambaya sun gamsu duka-duka nan za mu jalin zamin shirin sai kuma wani makon idan mai duka ya kai mu. Kuna da damar aiko da tambayoyinku ta adireshinmu na imel a rfihausa Hausa tambayoyi at gmail.com RFI Hausa tambayoyi at gmail.com sai mun ji daga gare ku. A madadin wakilanmu Ibrahim Cillo daga Damagaram Jamhuriyar Nijar, Ibrahim Malam Goji daga Bauchi Tarayyar Najeriya da suka taimaka wajen kammaluwar shirin Nura Ado Suleiman da injiniya Hassan Alhassan Sileja. abokin ku Michael Kudisin ke cewa Allah shi sada mu da alherinsa Allahumma amin.